to alhamdulillah kamar yadda ka ce an samu wasu mutane suna ganin cewa ko kuma suna kiran kansu shugabannin wata kungiya to amma a zahiri a dokance babu wasu sababbin shugabannin kungiyar afan ko kungiyar manoma na gaskiya rehin jihar katsina wanda ya wuce shugabancin da nake domin zaɓe aka yi lokacin da muka zaɓe daga national an turo mana wakilai hukumar 'yan sanda na nan jihar kazan suna da wakil hukumar tsaro ta ƙasa tana da wakil ah, hukumar ah, farin kaya suna da wakilai gwamnati tana da wakilai haka muka zo muka gudanar da wannan zaɓe kuma zaɓe ne wanda za a yi tsawon shekara biyar in adadin ya zo sannan mai sabon zaɓe to mu ayya sanin mu babu wata rana da aka ce gashi ko mun yi wani laifi an kore mu ko kuma mun sauka ko kuma lokacin mu ya sai kawai muka ji over the air ko kuma a cikin wayar iska ana cewa wasu kaza to alhamdulillah kamar yadda zuwa yanzu da nake magana ina fata za ka je ka binciki wanda suka tsindama kansu cikin waccan tahiyar wani jaje suke ko me aka yi musu saboda ita kungiyar manoma kullum mu kokarin mu wayar da kan manoma su fahimci mahimmancin noma da kuma su fahimci zamani ya canza yanzu noma ake so a irin na zamani kuma alhamdulillahi ko lokacin da muka shi mai girma kwamishina ziyarar ban girma da fata alheri mun tattauna makamancin waɗannan maganganu na ganin yadda za mu dawo da noma na zamani mu fita daga gargajiya kuma alhamdulillah mai girma kwamishina ya amshe mu kuma ya fahimci ƙudurwurcin mu kuma na shirye da mu ba da cikakken goyon baya da haɗin kai da shawarwari don ma'aikatar gona ta samu nasarar da ya kamata ta samu kamar yadda ka sani ita kullum wannan ƙungiya tana cike da ah, ah, ƙoƙarin ba da sharori ga manomanmu don eh, musamman kan shigowa sababbin iri da kuma sababbin wasu magungunan feshi da ake amfani da su da kuma abubuwan da su tura ba eh, su misali kamar su abubuwan da muke fidda waje wajen kar a gurbata su da wasu magungunan da ba shi bane wanda zai sa kasuwarsu tutoye to saboda haka waɗannan abubuwa su ne muke tafiyarwa kuma kamar yadda na ce ma in akwai wasu wanda suka shiga cikin wata ƙungiya to sun ɗanɗana sun ji ko kuma suna ganin abubuwan da ke faruwa mu dai ko mu sadaukar da kai ne ba mu amsar koko ba hannu wani ba kuma amshi koko ba hannu wani ba kuma kullum cikin aikin ƙungiya muke na faɗakar da manoma tun daga lokacin da lokacin mun samu samu bayanai daga ah, hukumar da take ba da yanayi ko ba da bayanan yanayi muka zo mu tara mutanenmu sun farara musu wannan shekara akwai tana da ruwa wannan shekara tana da iska wannan shekara tana da kaza a samu iri na gari a sa to wannan kusan kullum shi muke aiki to a babban jin daɗin mu wannan gwamnati ita malam dukuraɗa gwamnati ce za mu iya kiranta ta manoma domin akwai shirye-shirye kwarai da gaske wanda allah su da za a gansa a ƙasa musamman tun da gwamnati ta zo a makare amma yanzu ga noma rani nan za mu shiga mutane za su gane cewa shin gwamnatin manoma ce ko kuma akwai wani tsari bayan wannan tun daga lokacin da ka karbi shugabancin ita wannan kungiya ya zuwa yanzu takaici za mu so mu ji irin nasarorin da aka samu a wannan lokaci. to alhamdulillah nasarori kamar da na faɗi tunda mu ba wani aiki muke yi ba na kama a ce project wanda za a gani mu shine mu rika haɗuwa muna tattauna matsalolin noma mu rika haɗuwa muna tattauna za a samu kasuwa muna zama mu tattauna wani irin abu ne yanzu yake ja a cikin kasuwa muna tattauna mu faɗewa junanmu ko mu faɗakar da junanmu wasu irin cututtuka suke shigowa yanzu ko wasu irin abubuwa ake yi wanda suke damuwa ga manoma ko kuma irin kamar da na ce irin cucukan da ake samu na fanni daban-daban tun daga noman kanshi da muna zuwa noman rani kuma wasu irin magunguna ne suke da illa ga tsaronmu kuma wasu irin magunguna ne waɗanda suke zama barazana ga lahiyar al'umma to duk waɗanda dabarun su ne muke ƙara faɗakar da mutanenmu muke sanar da su amma kamar yadda na ce mu ba a project muke ba ma'ana dai waɗannan sharo ne in kuma gwamnati ta nemi mu da wasu yaran za mu ba da shawara in kuma gwamnati ta sako ma cikin wasu al'amura wanda take son ta ga ta cimma nasu ƙudurƙudurtanta to nan ma za a same mu cikin masu ba da gudunmawa da haɗin kai ganin cewa an samu wannan a can baya manoma kuka wadda suke yi shine batun kasuwa suna noma amfani na gona daban-daban amma babu kasuwa sai kasuwa ta cin kushi ko a can baya kawo wannan lokaci akwai kokarin da kuka yi domin sama ma shi abin da aka noma din kasuwa to alhamdulillah lokacin da ana cikin waccan matsala har Legas mun tafi neman kokari musamman kasuwar kayan ɗanye da kasuwar wake to amma alhamdulahi shekara uku da ta wuce muka fita daga cewa wannan matsala kuma wannan matsala an fita da ita har abada in allah su yarda domin dama ita najeriya an sake ta sakaka mun zama jujin jirgin yara komi aka je aka yi a a jirgin shi to kuma babu kasar da za ta ci gaba ba tare da tana samarwa kanta abinda da za ta yi da yadda za ta sarrafa shi wanda rashin haka shi ya sa muka zama babu wani manoman da zai albari da noma amma yanzu gwamnati ta shigo ta hana shigowa da wasu abubuwan ta kuma faɗakar da 'yan ƙasa cewa su noma abin da za su ci su sha shine fa'ida a gare su to alhamdulillah an fara samun amsuwa ko gamsuwa da wannan abu musamman a dalilai guda biyu da muka samu kanmu ciki shine na murar mashako da kuma hawar farashin dala to ya sa ashe cewa abincin da muke yi a nan gida shi ya kawo mana sauƙin wannan amma yana tabbatar muka da ba mu duk ba wurin samar da noma na abinci a gida to lokacin da aka samu barazanar murar mashako da barazanar tashin canji to da allah kaɗai ya san abin da zai shigo cikin ƙasar nan amma alhamdulillah manoman mu sun ana cin shinkafar gida ana cin masarar gida ana kuma sarrafa waɗannan abubuwa yanzu in ka ga an yi garin masara an yi garin an nika alkama an nika waken suya an nika an sarrafa riɗi za ka yi mamakin da ina waɗannan abubuwa suka mutu dangane da waɗanda suke nuna cewa suna da shugabancin ita wannan kungiya wanda ba halattatu ba ne ko akwai ko doka ta hau kansu ne ko ya ake ciki a tura ma doka ta hau kansu ma tunda ba su da wani hurumin su ce su ne shugabanni mu dai a shugabanci na ƙasa mun san shugabanmu shi mai girma a ce kebron kabar faskari shine shugabanmu kuma akan haka ake da shugabancin mambobin shi a jihohi kuma nan jihar katsina ne ne shugaba da sauran mambobi na a ƙananan hukumomi muna da shugabancin nan muna da shugabanci kuma a mazaɓu to har yanzu babu wani abu idan kuma adadin lokacinsa ya zo ya ƙare to za mu zo mu sake gudanar da zaɓe ga waɗannan shugabanni kuma kamar yadda nake tabbatar ma ka je ka za ka ji yanzu haka akwai cases a bangaren ss eh, office bangaren police kan waɗannan rikita-rikita ta kudade da sauransu domin kuma kamar da muka ce abu ne na a zo a sadaukar da kai a bauta mutane ta fuskar cewa mu noman nan shi muka gada kuma muna da abubuwan da za mu ba da gudunmawa kan shi muka tsaya muke shaharta mutane kuma alhamdulillah kamar da na ce mutane sun fahimci abin da muke tun daga noma na tsirrai da kiwo da sauran wasu abubuwa wanda zai janyo kuɗaɗen shiga ga mutane